babban burin aljanu ko shaidanu da za su koya ma mai sihiri sihiri ba burin komai ba ne ba taimako ba ne illa don ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka ɗora shi a kan mai sihiri Allah samun fahimta duk sihirin da za ka ga ana yi babban burin da ke ciki wani sihirin shine kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala aljani zai zo baka sa'a zai baka gudunmawa ta biyan waɗannan bukatun amma ba komai a cikin wannan amma illa dai ka kafirce mu Allah subhanahu wataala shi yasa za ga wani lokaci sai ga aljani ya shiga jikin mace ko ya shiga jikin namiji ya mai magana ce ai taimakonta muke yi taimakonta muke ba cutar da ita muke ba me alakar taimakon da kake mata da shiga jikinta me wannan alakar in ba kafirci ba ne ko kaga an ce aiwa ne yana ba da agaji in ya baka wani magani za ka kawo warke in ya baka kaza za ka samu kaza in ya baka kaza za ka samu kaza sai ce yana aikin da fararen aljanu masu taimako to waye baka ikon aikin fararen aljanu kuma waye lamunce maka su haske mai leka gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa.